وثمود الذين جابوا الصخر بالواد baka ga yadda ubangijin kai aikata wa samudawa ba mutanen annabi salihu waɗanda suka tsaga duwatsu suka yi gidaje a garin hijri